Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da indaranka A cikin shirin namu na yanzu yayin da ake zaman makoki dangane da yaron nan da ake zargi da hallaka ɗan makocinsu tare da kwakule masa idanu a ɗan dagu wani ɗan nawa'u a rijiya hudu ya caka wani ɗan bijilanci ɗan bida a ciki wanda ya sanadin rasuwarsa ma'aikatar ilimi ta jihar kano ta tarauta dukkanin malamai da shugabar makarantar 'yan matan nan da ake zargi wani malami a makarantar ya gwada wa ɗaliba halin ɗan bunsuru rawar girgiza kwankwaso da wasu 'yan dauri suka yi bayan sun yi shigar mata ya jefa su cikin jazaba bayan da aka kai su gaban hizba suna hawa boye. Kaɗan kenan daga cikin abin da shirin inda ranka na wannan lokaci ya kunsa sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Tare da ni Nasir Salisu Zango. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Nasir Salisu Zango ke muku lale marhabin da sake saduwa a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau za mu faro shirin ne da batun nan na kyan alkawari cikawa, inda za mu faro da batun malamin nan na makarantar kwana ta 'yan mata da ke nan Kano, wanda ake zargi da yunkurin gwada halayyar ɗan bunsuru kan 'ya'yan mutane da aka bashi amana. Kamar da aka sani dai, tura yara makarantar kwana ko ba a faɗa ba cikakkiyar amana ce da iyaye suka bayar suka kuma koma gida suna bacci bisa yaƙinin cewar sun kai 'ya'yansu gidan aminci. kuma gwamnati da hukumomin da ake baiwa amanar sukan yi iyakacin ƙoƙarinsu wajen ganin an riƙe waccan amana. To amma a lokuta da dama akan samu wake ɗaya mai ɓata gari. Shi yasa kullum muke addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu. A baya dai mun kawo muku labarin yadda wannan malami ke amfani da gafakarsa ta malanta yana yi wa 'ya'yan mutane ɗauki ɗaiɗai. Wata majiya ma daga makarantar ta shaida wa inda ranka cewar akwai ɗalibar da ya yi wa bulala ɗari da ashirin bisa wani laifi da har yanzu ba a san me masa ba. Baya ga wata ɗalibar da ita ma aka ce ta watsa masa ruwa haka ne ma ya yi sanadin dakatar da ita. Shi ma ba a yi bincike don gano menene matsalar ba. wannan majiya da ta nemi a sake sunanta ta ce akwai abubuwa da ya kamata a ce tun farko an yi bincike dangane da alakar wannan malami da ɗalibansa yanzu haka dai ma'aikatar ilimi ta jihar kano karkashin jagorancin wani honorable umar haruna doguwa ta ɗauki tsauraran matakai kan wannan batu da farko dai an dakatar da wannan malami daga aikinsa an kuma kafa kwamiti domin miƙa shi ga hannun 'yan sanda haka kuma duk wani malami ko malama mai gafaka a wannan makaranta an ɗauke su daga makarantar tun daga kan principal da vice da senior master da sauransu duka an ɗauke su an kuma sauya musu gurin aiki haka kuma daga yanzu an mayar da binciken gado-gado wato bed check ya zama wajibi a dukkanin makarantun kwana da ke nan kano musamman ma na 'yan mata haka kuma an hana kowace ɗaliba mallakar wayar salula a cikin makaranta sannan ba a yadda wasu iyaye su haɗa wani malami da 'yarsu ba a matsayin wanda zai ringa kula da su ko yi musu waya idan wani abu ya sami yarsu wata ke wannan makaranta. Amma fa a yanayi na gaggawa da ake buƙatar iyaye, firinsifal da mataimakiyarta ce kadai aka aminta su kira wayar iyayen yara. Haka kuma an haramta wa kowane malami keɓewa da ɗaliba ba a cikin aji ba. Kuma daga yanzu dole ne ya kasance cewar duk wani malami mai kula da ɗakunan ɗalibai wato house master a makarantar kwana ta mata dole ne ya kasance mace wato ta zama house mistress kenan. sannan dole ne firinsifal da mataimakiyarta a makarantun kwana na 'yan mata su ringa kwana a cikin makarantun shi kuma wancan malami turu uban watanda ana dab da kammala rubuta masa tikiti domin miƙa shi ga hannun 'yan sanda allah ya kyauta to daga wannan batu kuma sai magana mara daɗi ta kisan kai inda ake zargin wani ɗan nawa'u da ake wa laƙabi da makaho da cakawan ɗan bijilanci ɗan bida a cikinsa wanda ya sanadin rasuwarsa wannan lamari na ban takaici ya faru ne a unguwar rijiya hudu a karamar hukumar dala inda wasu gungun matasa dauke da makamai suka kutsa cikin unguwar suka kuma abka wannan matashi mai suna ibrahim kamilu da ake wa lakabi da soja kamar yadda mahaifinsa ya shaida wakilin mu aminu abdu baka noma yaron nan ya zo ya yi sallan magariba sai ya ce bari ya dan fita titi ya dan ga abin da aiki a gari Allah yana fita sai wani hatsaniya ta taso aka biyo su da gudu ya ce shi da abokansa abokan suka samu tsira shi kuma aka samu wani yaro ya daga karfe ya buga masa a kwibinsa an yi kokarin kai shi asibiti to kan aje kuma ana zuwa sai rai yayi halinsa ita ma mahaifiyar marigayin mai suna Khadija Awwal cikin kuka da ɗimaucewa ta yi bayani kan wannan rashi da suka yi Allah shi ne zai bi mana hakimu. To tun da an ce hukuma ta kama shi ne yadda ta yi masa hukuma in ta yi na Allah ta bi abin da Allah ya ce shi kenan idan kuma ba abu ba mun bar Allah. Usaini Hassan Falaki shaidar gani da ido ne ya kuma shaida wakilin Aminu Abdu Baka noma yadda lamarin ya faru akan idanunsa. Muna tare da shi dai a bakin titi sai wasu kamar masu kwacen waya kamar barayi suka biyo mutane da gudu. A cikin wanda suka biyo da mu da ni da shi mu biyu. Mun shigo har lungu suka biyo ma cikin lungu. Ni da muke gudun da shi sai na riga shi yin gaba na shakwana Shi kuma kafin na shakwana sai na ta jiran sa ya karaso bai karaso ba sai na kira wayar sai ya daga sai ya kasa magana sai ba wani yaro ya magana sai ya ce mun an buga mai doka a ciki ne zo. Umar Abdu Umar shine kwamandan 'yan bijilanci a yankin. Ya bayyana cewar sun miƙa maganar gaban 'yan sanda a caji ofis ɗin 'yan sanda na Jakara. har ma yi mana bayanin tausayi kan yadda suke aiki da marigayen wajen magance matsalolin tashin tashina a wannan yanki. Memba ɗinmu ne domin shi ne operation officer namu yaro ne wanda yake jajirtacce mai kula da aiki mai sanin ya kamata. Eh mun gaya jami'an tsaro aka gaya DPO jiya DPO ma ya zo gaisuwa da tawagarsa kuma ya tabbatar da cewa ba zai bari ba. Za mu ji daga bakin rundunar 'yan sanda kan matsayinta dangane da wannan lamari. To Allah ya kyauta. Idan mai sauraro bai mance ba a ƙarshen makon da muka yi ban kwana da shi an sami wani baƙin labari na waƙi a unguwar ɗan dago inda ta kai wani matashi ya ɗauki ɗan maƙota ya yanka shi ya kuma ƙwaƙule masa idanu. Yanzu haka dai an ci gaba da zaman makoki a yankin bisa rasuwar wannan yaro. Sai dai iyayen wanda ya aikata kisan sun ce dama matashin kansa da motsi har ma ake ganin kamar kaɗawar sanyi ne ya jawo tashin matsalar. sai dai wasu na ganin cewar ana faɗar hakan ne domin baiwa wanda ya wancan kisa kariya ga wakilinmu abubakar tijjani rabi da ƙarin bayani Lamarin ya faru ne a jiya Lahadi a mararrabar unguwannin ɗan dago da kuma sani mai nage inda aka yi zargin matashin mai suna ɗan umma da yi wa yaron kisan gilla. Makusanci ga yaron da aka kashe mai suna Muhammad Suwidi ya yi wa Freedom Radio ƙarin haske kan lamarin. Ya daɗe yana mutane illa a wajen sai ce ai shi ma hukuci ne. Yaron na shekara su biyar cikin gida ya shiga ya samu babu sai ya ce fasihu fasihu yaron ma yana kare kumallo. Yaron ya fito ya ce zo ka raka ni. Kawai shi kenan yana fita na ya ɗauke sai wajen babban baki wannan kududdufin nan. A nan ne ya je kashi har da cire masa idanuwa guda biyu. Malam Muhammad Sani shine mai unguwar Dandago ya tabbatar da faruwar lamarin. wannan abu da na ji shi na matukar kaɗuwa, inda jami'an tsaro sun shiga ciki kada su ɗau doka a hannunsu su ga abin da hukuma za ta yi. shi ma mai unguwar sani mai nage e malam aliyu muhammad na baba ya ce dama wanda ake zargi da kisan yana aikata laifuka ga jama'ar unguwannin biyu. to muna jin wasu tuni haka haka haka wai makwacin suna mai fura an ce shi kansa kwanaki ya sassare shi kuma haka dai za mu ta jin abubuwa ko ya an bashi kuɗi ya cinye ya zo yi wa mutane hayaniya kullum ba a ɗaukan mataki kafin abu ya faru sai ya faru kuma sai ka ji labarin duka iri-iri. Ko da muka tuntuɓi rundunar 'yan sandan Kano ta bakin mai magana da yawunta SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce yanzu haka wanda ake zargi da kisan yana hannun su. To Allah ya tabbatar da gaskiya ya bayyana gaskiya. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. to madalla Nura Tijjani da Nasir Abdullahi matasa ne da ke yin sana'ar POS kuma shi Nura kasancewar shi ne mai gida yakan yi bulaguro zuwa birnin Dubai domin sayo waya salula ya sayar. Ta haka ne kasuwancin nasa ya bunƙasa har ma mutane na tura masa kuɗi ya sayo musu wayoyi daga wurare daban-daban kamar yadda 'yan uwansa suka bayyana. To amma shekaru biyu da watanni uku kenan jami'an tsaro na farin kaya wato DSS suka je har gida a nan buga da ke kano suka kama su suka kuma tafi da su abuja har yanzu halan ya halaku babu ɗuriyarsu iyayensu sun shaida mana cewar sun yi ta ƙoƙari don ganin ko dai a kai su kotu gaban alkali kamar yadda dokar ƙasa ta tanada ko kuma a sake su domin sun ce har yanzu ba su san laifin da 'ya'yan nasu suka yi ba tijjani ibrahim shine mahaifin nura kuma dattijo ne mai yawan shekaru domin jikinsa ma ɓari yake saboda tsufa ya ce babu wanda ya taɓa gaya musu laifin da ake zargin 'ya'yansu sun aikata hana rantsuwa wata ran sun je gun ɗan nasu yake gaya musu cewar akwai wasu 'yan kabilar ibu da suka tura masa kuɗi naira miliyan goma sha hudu domin kasuwancin waya amma daga haka babu wani ƙarin bayani na zargin da ake musu a wannan satin ma mun je shekarar mu ɗaya da wani sauta uku ba mu sake san ganin su ba mun je da mu ganin su sun ce ba mu gan su ba to shine muke sarakan gwamnati ta taimaka mana saboda Allah ta san inda suke yaran nan ta taimaka musu su sake su saboda Allah Sadiya Tijjani ita ce mahaifiyar Nura ta ce ganin 'ya'yan nasa a yanzu ma ya gagare su domin ko a makon jiya ma sun je Abuja amma ba a bar su sun ga 'ya'yan nasu ba dan haka take roƙon babban daraktan hukumar DSS wanda ta ce ɗan garin bici ne a nan Kano da ya dubi girman Allah ya duba sallah da salati ya taimaka a kai su kotu idan suna da laifi domin wannan zama na rashin tabbas ya ishe su. Ga dattijuwa Sadiya cikin kuka tana roƙo ga mahukunta. Abin da muke roƙo da Allah a taimaka duk wanda wannan hakunci yake hannunsa ya taimaka mana don girman Allah. Ba a gansu ba ba a ji duriyarsu ba a sake su inda laifi kuma a kai su kotu. a taimaka don zatin Allah a kai su kotu mu mu san halin da muke ciki saboda muna cikin yanayi ga yaransu ga matansu. Sanatan Kano ta kudu sanata Abdulrahman Abdulrahman Kawu Samaila da ɗan majalisar wakilai mai wakiltar fage wato Honorable MB Shehu sun fara wani yunkuri na gabatar da wannan kuka ga majalisa. Barista Abba Hikima Fage lauya ne mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam ya yi mana ƙarin haske kan yadda ya ce barista mb shehu abin a jinjina masa ne bisa yadda ya ƙoƙari ya ɗauki waccan magana ita wannan majalisa tana da wato dama na karɓar ƙorafe-ƙorafen 'yan ƙasa kuma su yi musu haƙƙinsu saboda haka wannan abu da shi da majalisa fage yi na wato karɓar wannan ƙorafi da kuma yunkurin shigar da shi a gaban majalisa abu ne wanda ya kamata a jinjina masa domin wasu da wannan mutane ma kusan ba ma 'yan fage bane ga baki ɗaya ba shi yake wakilta su ba saboda haka ɗaukar gabara yin wannan aiki da ya yi abu ne wanda ya kamata lalle a jinjina masa. Mr. Peter Afunan ya shine mai magana da yawun hukumar DSS ta ƙasa. na kuma tuntuɓe shi don samun balansin sai dai ya katse wayar ya ce na aika masa da saƙo na kuma aike da saƙon sai dai har yanzu ina saurare bai ce uffan ba amma da zarar ya magantu za ku ji abin da ya ci kafin ya yi magana dai abin da mutane da dama ke yin tambaya a kai shi ne. me yasa ake kama mutane a ɗauki lokaci ba tare da an kai su kotu ba shin da sanin manyan ƙusoshin hukumar ake haka shin hakan wani salon aiki ne na dss Wataƙila ma ji daga bakin masana shari'a don samun waɗannan amsoshi da ma wasu. To wannan kenan. Can kuwa daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke kasuwa, amare da angwayen auren 'yan gata ne suka yi cincirindo domin shigar da ƙarar tsohon kwamishinan ruwa na jihar Kano wanda suka ce ya ɓallo ruwa bayan da ya ce auren nasa bai cika sharaɗi ba. Domin ai sadakin da aka biya bai kai nisabi ba. Don haka yake cewa babu auren. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani. gungun angwaye da amare ne da suka bayyana a kotun da ke zamanta a shawuci karkashin jagorancin mai shari'a da abdu abdullahi wayya inda suka shigar da kara dangane batun wani tsohon kwamishina wato malam garba yusuf abubakar inda suke zargin ya shiganta musu aure tuni sun shigar da kara kotun kuma kotun ta sanya ranar shida ga watan sha ɗaya domin fara sauraron shari'ar bayan shigar da karar wani ango ya yi filin inda ranka bayanin makasudin shigar da karar. Lokacin mu gaskiya da muka ji wannan abun a hakikanin gaskiya ran miya ya matuƙar ɓaci hankalin mu ya tashi sosai. Muna roƙon da kotu ta duba mana wannan abun idan auren da aka yi mana na gaskiya ne to muna so kotu ta bi mana mu ita ma wata amarya da take cikin tawagar masu ƙarar ta yi bayanin cikin nuna damuwarta. mun ji wani ban Allah ya bata mana wannan aure da gwamna ya yi mana auren gata yana faɗar wannan magana saboda muna son a bi mana haƙƙinmu akan magana da ya faɗa. daga dai wannan kotun aka ci gaba da shari'ar nan wadda wani matashi ya yi ƙarar surukansa inda ya ce ya shirya tsaf domin ɗaura masa aure da budurwarsa amma iyayenta sun ce babu batun aure hakan ya sa shigar da ƙara kotu kotu kuma tawaye iyayen nata iyayenta kuma suka shaida a kotu cewar shine ya fara cewa ya fasa auren har ma amarya ta suma nan take to a yau da amarya ta bayyana a gaban kotu ta kuma ƙara wa kotu cewar ba za ta aure shi ba kotun dai ƙarƙashin jagoranci mai shari'a abdu abdullahi waya ta iya bakin ƙoƙarinta gurin ganin an samu daidaito amma hakan ba ta yiwu ba daga ƙarshe kotun ta umarci iyayen nata da su dawo da ango kayansa ta kuma sanya ranar 27 ga watan 11 domin ci gaba da shari'ar. To dangane da batun masu auren 'yan gata za mu ji daga bakin malamai don jin shin meye matsayin wannan zargi na tsohon kwamishina. Me ma matsayin auren da sadakinsa bai kai nisabi ba. Daga kwatar hukumar Hizbar kuma wasu 'yan daudi ne aka cafke su bisa zargin sun yi shigar mata sun shirya bikin rawar karya kwankwaso a yayin bikin wani uban ɗakinsu da aka yi. wakiliyar mazinira garba balla da ta rawaito cewar guda daga cikin 'yan daudin ya bingire na yin bori a harabar hizba shi kuma ango ya shiga jazaba ga zinnira a zantawar mu da wasu daga cikin waɗannan 'yan daudu a harabar hukumar ta hisba da ke nan sharaɗa sun ce sun yi nadama har ma guda daga cikin su ya yanke jiki ya faɗi tare da tayar da bori muna roƙon da a yi mana afuwa in allah ya yadda ba za mu ƙara ba kuma mun tuba har gurin ubangijinmu A nasa ɓangaren ango mai suna Umar Ma'aruf wanda aka fi sani da Bibi wanda ya ɗimauce yana ta salati tare da roƙon Allah ya ɗauki rayuwarsa. La rasulullahi. Allah ka ne, Allah ka Dr. Mujahid Aminuddin Abubakar shine mataimakin kwamandan Hisba na jihar Kano ya yi ƙarin haske. ba ba ta da wannan ba da abin da hizba take kullum ta tsaye da abu mai kyau a yi shi abin da ba shi da kyau kada a yi shi sa muka tsaya kai da fata mu gani sai mun yi maganin wannan abu an tura su gaban manta sabo kuliya daga bisani kuma hukumar ta hizba ta mika su kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a hisbar karkashin jagorancin mai shari'a sani tanimu sani hausawa inda kotun ta yanke musu hukuncin daurin watanni uku ko taron naira dubu goma goma su tare da tsilala musu bulala goma goma. An gaishe ki nera. Allah kuma ya kyauta. Kamar mai muna kiran Maimuna Hassan daga asibitin koyarwa na malami Kano mai neman kuɗin aiki naira dubu hamsin, sai Abubakar Lawal Ahmad mai neman naira dubu talatin bisa aikin idanu da za a yi masa, da kuma Habiba Nuhu Ahmad wacce za a yi wa aiki a asibitin Muhammad Jidda take neman cikon naira dubu ashirin. dukkaninsu idan sun ji sai su shigo a gobe da misalin karfe goma sha biyu na rana wani bawan Allah ya share musu hawaye. Ubangiji ya masa sakayya da gidan aljanna, ya albarkaci zira'arsa, ya ƙaro arziki marar yankewa a gidansa. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Kalla Misali, wanda mahukuntan asibitin ƙashi ke neman naira dubu ɗari takwas da uku domin yi masa aiki, ya ce bai san yadda za a yi samu wannan kuɗi ba. sai kuma takardar neman taimako ta wani bai suna mujahid isa wanda shi kuma ake neman naira dubu talatin domin kulawa da lafiyarsa sai kuma takardar asibitin idanu na makka mallakin fatima musa wacce ita ma mahukuntan asibitin ke neman naira dubu ɗari da ashirin da shida a matsayin kuɗin da za a yi mata aiki ita ma ta ce a taimaka a ceci rayuwarta da fatan bayan allah za ku taimaka To duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin Aminu Abdu Baka Noma zinnira garba balladi da zainab aminu bakori sai kuma bashir faɗi da abdulrahman hamisu na madina wanda da taimakon Abdu'rahman ado baba suka yi cuku-cukun sada na daku nasir salisu zango da na gabatar nake muku sallama bisalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu